akwai fa wadda fa akwai fa wacce an haife ta fa har ta koma ga Allah ba za ta taɓa yin arziki a rayuwarta ba wato farar kafa in ka ji ana farar kafa to in ka je gari ne ma neman ka je ka ciyo kuma fa kai farar kafa ka kai ma ta shafe ka sannan wanda hatta wanda zai zauna a kafaɗar ka ma shi ma ta shafe shi sannan ma ba ma ku maza ku kaɗai ba ma har matan ma sannan kuma ba ma matan kaɗai ba ma akwai maza ma masu farar kafa kuma maza masu farar kafa ba sun fi yawa ba yi hakuri ba malamin ku ce zindam Wata masu farar kafa wallahi tallahi ku mamu da kuma duk kuma za ku ke ja mana irin waɗannan abubuwan wai suna da mata a maza gan suna da 'yan mata sama da nawa a waje a wannan ba rayuwa ba ne sannan a duk abin da za ku yi ina son ku dinga tuna cewa ana mutuwa ana mutuwa ana mutuwa wanda suka fi mai iskanci da ina suke wanda yau duniya duniya ta fi sanin su yau ina suke duk sun mutu abin da nake so ka kumanta ana mutuwa sannan duk wani faɗakarwa ni yara ku ga ina yi ko kuke ɗauka na wasu su ɗauke ni da wata fassara wasu ɗauke ni wata fassara ni dai na su hanyar cin abinci na ne da in je in yi sata da in zauna akan layi ina gulman mutane da kun dai gane dai abin da nake nufi to a nan zan kawo ƙarshen magana ta malama zindin sannan kuma a ci gaba da zindin a gidajen a kan gada ma a ko'ina ma haka samu kowan kona ne a yi zindin kun ji kwana biyu na shiru ko na ji tsoron ku ne na daina magana ba zan fasa faɗa muku gaskiya ba wannan yar kwakule kwakule ne ya kamata ku daina shi ku ringa neman yan uwanku mata kuna lesbian kina kakkama yar uwarki mace kina rungume ta kina kakkama ta duniya kina sa hoton ta status duniya tana gani da sunan kuma wai wai kuna lesbian ba kuma jin kunya a abin kuna lesbian ina wani daɗi tsakaninki da mace da mace babu wani daɗi a tsakanin ku wai a ce mace tana neman mace wai har kuna jin daɗi kuna ma har kuna yin aure ku kuna jin daɗi babu wani daɗi babban abin da ya kamata ku yi aure ku rufa ma kanku asiri ba ku zauna kuna rungume a kan titi ba ko kuna lesbian har kina kishi in kin ga an sa hoton wata a status ko wani abu ki ringa kishi sabida dama in kika ga mutum yana irin wannan abu dama kina yin lesbian din ne shi sa kike jin haushi an saka hoton wata a status ba a saka naki ba har ki ringa jin haushi ko to wallahi ku ji tsoron Allah ina tausaya muku ku ji tsoron Allah za ku mutu kuma za ku aure ku aihu ina gani in kuna da rabo kenan tunda abun ya riga ya zama ruwan dare